ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا waɗannan abubuwan da muka bayyana suna umarni da hani da hukunce-hukunci suna daga cikin hikimar da Ubangijinka ya maka wahayinta don haka ya kai mutum karka ka riƙe wani abin bauta tare da Allah sai a jefa ka cikin jahannama a ranar alkiyama a matsayin abin zargi zuciyarka tana zargin ka mutane ma suna zarginka kuma ka zama korarre daga kowane irin alheri